wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban Shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya. Abincin 'yan Afirka na ɗaya daga cikin ciman da yanzu haka ke sahun gaba a samun karbuwa musamman a ƙasashen Turai. yanzu kada turawa ke ci sakwara ba yana bani mamaki suna son abincin afirka a birnin marseille na ƙasar faransa inda shirin ya yada zango mun tattauna da ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da abinci da ta shahara a cikin birnin. Ba zan ce kamar ni abinci na na da daɗi, yadda suke zuwa suna ci abincin. Su suke min advert. Muryar Amurka ta gano yadda sana'ar abincin 'yan Afirka kamar Ghana da Najeriya da Kamaru da Mahabasha. ke ƙara samun karbuwa a kasashen turai da yadda hakan ya taimaka sosai a azurta 'yan afirka da dama to sai a biyo mu don jin yadda wasu turawa da ma 'yan afirka ke da burin ganin sun yi amfani da sana'ar abinci wajen bunƙasa tattalin arzikin nahiyar ta afirka sunana ramata garba baba rayuwar attajiri na ɗauko rayuwar wani yau na kuɗi sai dai masu saka mutum masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi amma ga malam mustapha nesa ce ta zo mai kusa eh, african restaurant na yan ghana abin sha'awa inda za ka ga ita maman ghana inda za ka ga ana taruwa a ci duk abin da na je nake so na afirka zan samu wani fufu apu irin su ogolo soup irin su vegetable da sauransu dai kokoro da sauransu black soup duka ba irin miyan da babu kuma plantain da sauransu sometimes in na je ina cin abinci a wurin nan sai in ji ni kamar ina afirka kuma musamman abin da yake burge ni yadda za ga turawa ana tururuwa zuwa cin abinci wajen to sai abin yake bani mamaki nake ganin kamar su turawan ma sun fi mu jin daɗin cin abincin ne saboda abin yana bani sha'awa sosai akwai kuma ainihin restaurant na 'yan senegal shi ma wanda gaskiya turu wadda ake yi a nan kusan ce ma abin in kaje sai ya baka sha'awa sai mutum ya zama dan kallo saboda za ga turawan ma sun fi baƙaƙen yawa mama gana kamar yadda aka fi ta a birnin na masar ta ce sana'ar sayar da abinci baiwa ce daga allah kuma da wuya ta iya kwatanta irin ribar da take samu sai dai abin da take alfahari da shi shine yadda ta samu karbuwa da kuma yadda waɗanda ma ba ma 'yan afirka ba suke sahun gaba a tallata ta a faransa da ma wajen ƙasar su suke kawo sunana suna je ko mini ko ina yan amerika muna da wani sojoji ma na amerika suna kan ruwa cikin shepo suka fara zuwa shi su na sun zo su ci abinci ko wadanda suka samu bakuna wai ah ina za mu samu abincin afirka mu ci kamar gida sa ce kamar ku je wurin ma magana in samu abinci ki ci kamar kira gida waɗansu ma suna iya kira ni kamar one month two months sai sun zo masai sun zo su ci abinci na waɗansu kuma na paris suna iya su zo nan su zo su sai abinci kamar wani baya iya sai kamar plate kamar takwas goma ko za shi sa cikin firijin shi ya je ci Ya ce duka na da matukar daɗi, yaji yaji abincin na da daɗi sosai. Tabbas gani ya kori ji, don waɗannan Faransawan na tadda su ne a gidan abincin Mama Gana.

To daga birnin na Masar ne na yada zango a Zurich babban birnin kasar Switzerland inda nan ma na yi kicibis da dandazan turawa a wani gidan abinci da ake sayar da abincin nan na 'yan kasar Habasha. Mr. Peter Lehman na ɗaya daga cikinsu ya dai bayyana min burinsa a gaba na ganin nauyin abincin 'yan kasar Habasha ya karbu a sauran sassan duniya. ya ce ɗanɗanon kayan ƙamshi musamman yaji-yajin na daga cikin abin da ke jan hankalin turawa zuwa cin abincin na 'yan afirka sannan kuma nau'ukan da ake da su daban-daban kamar kowace ƙasa a afirka da irin cimarta kuma turawa musamman na kwaɗayin ɗanɗana abincin kowace ƙasa diversity of food so there

Wani kuma abin sha'awa ga turawa a game da abincin na Afirka shine yadda ake cinsa da hannu har yanzu wannan bakon abu ne a gare su amma kuma yana birge su. Uh, uh, to duk da wannan ci gaban da aka samu masu sana'ar sayar da abinci a sassa daban-daban na turai musamman manyan birane kamar London da kuma Faransa. Ƙalubalen da suke fuskanta ya haɗa da na ɗaukar ma'aikata da kuma tarin harajin da suke biya. Umar Bala mai sana'ar sayar da tsire a birnin London na ƙasar Birtaniya ya yi ƙarin bayani. eh gaskiya babban ƙalubalen da muke eh, fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata saboda ma'aikata su ne aikin a nan kasar saboda yana da matukar muhimmanci ya zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mu ne kuma waɗanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke to sai dai kuma dole ne anan za mu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokacin yana ɗaukar lokaci sannan kuma irin harajin da za da muke biya musu a kowace shekara yana da matukar yawa to shine wannan harajin matsayi shine da gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta a wannan To masu sharhi dai kan al'amuran yau da kullun na ganin nan ba da jimawa ba abincin Afirka zai karaɗa ko'ina a duniya Madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya.